ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين gabanin wannan alkur'ani akwai attaura littafin da Allah ya saukar da shi ga annabi Musa kuma jagora ne ana koyi da shi cikin gaskiya kuma rahama ne ga wanda ya imani da shi ya masa biyayya daga cikin bani Isra'ila wannan alkur'ani wanda aka saukar ga annabi Muhammad littafi ne mai gaskata littattafan da suka gabace shi kuma ya zo cikin harshen larabci domin ya gargaɗi waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar yin shirka da Allah da aikata sabo kuma shi bushara ne ga masu kyautatawa waɗanda suka kyautata dangantakarsu da mahalicinsu da dangantakarsu da halittar Allah.